daga nan tehran radio bih hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم وسلم وزد وبارك على رسول Hausa VOH aka lalbo a cikin shirin sa na safe zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabakan muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na muleka Iran kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. Waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin mu na wannan lokaci. Amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. Kafin jerin shirye-shiryen da muke dauke da ga Abdullahi Salu Usman Katsina dauke da labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Majalisar harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa Iran din bata neman yaƙi da kowa amma za ta kare kanta idan an tsokane ta. A taron Najeriya kowa mutane dubu ɗaya da saba'in da hudu ne suka kamu da cutar corona a jiya ɗaya ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. jagoran mabiya addinin kirsa na ɗariƙar katolika ya buƙaci a kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yaman yanzu kuma ga cikakkun labaran daki-daki minista harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa kasarsa ba ta neman yaƙi da kowa amma za ta kare kanta idan an tsokane ta a cikin wani bayani da ya rubuta a shafinsa na twitter minista harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa amurka tana neman tsokano wani rikici da bata shirya masa ba ya ce a maimakon yaƙi da cutar corona domin kawo ƙarshenta a cikin amurka donald trump da wasu 'yan kanzaginsa suna narka biliyoyin daloli wajen tura manyan makamai zuwa yankin gabas ta tsakiya hakanan kuma ya ishara da cewa sun samu wasu rahotanni na sirri daga kasar iraki cewa donald trump yana son ya kirkiro wata hujja domin fakewa da ita wajen kaiwa kasar iran hari zarif ya ce iran ba ta neman yaƙi da kowa amma kuma za ta kare kanta tare da mayar da mummunan martani akan duk wanda ya gigin tsokanarta da yaƙi babban kwamandan rundunar kudus a iran ismail kani ya bayyana cewa mai yiwuwa daukar fansar da iran za ta yi akan kisan kasim suleimani ya zama a cikin kasar amurka ne ismail kani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da wani jawabi a taron tunawa da kisan killar da amurka ta yi wa kasim suleimani tsohon babban kwamandan rundunar kudus reshen irgc wanda yake gudanar da ayyukan soja a wajen kasar ta iran da kuma abu mahadi al-muhandis mataimakin babban kwamandan hashdu sha'abi a kasar iraki ya ce batun daukar fansa akan kisan kasan suleimani magana ce ta lokaci kawai amma abu ne wanda babu makawa a kansa kuma wani martani zai shafi waɗanda suka bayar da umarnin yin hakan ne kai tsaye da kuma waɗanda suka aiwatar da kisan ma'aikatar tsaron ƙasar amurka dai ta bayyana cewa shugaban ƙasar amurka mai barin gado donald trump ne da kansa ya bayar da umarnin kisan kasun suleimani kuma an yi amfani da jiragen yaƙi marasa matuƙi ne mallakin ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta pentagon wajen aiwatar da kisan a cikin ƙasar iraki a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2020 a jiya an gudanar da taruka a cikin ƙasashen iran iraki labanan syria da palestino domin tunawa da kasun suleimani da kuma abu mahadi almuhandis hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa a najeriya ncdc ta sanar da cewa mutane dubu daya da saba'in hudu ne suka kamu da cutar corona a fadin najeriya a ranar ce juma'a alkalman da hukumar ncdc ta fitar a ranar juma'a sun nuna cewa lagos ta samu karin mutane 642 kaduna 92 rivers 78 babban birnin abuja 66 gombe 66 kano 35 hukun 31 katsina 22 plateau 20 abia 7 naija hudu oyo hudu akwa ibon uku delta biyu da kuma osun mutane biyu bisa rahoton hukumar ta ncdc yanzu mutane 88,587 ne suka kamu da cutar a najeriya mutane 74,373 sun warke yayin da kuma 12,562 sun rasa rayukansu sannan kuma zuwa yanzu mutane 10,974 ne suke dauke da cutar a najeriya a ranar alhamis inda ta gabata jajibirin shekara ta 2021 mutane 1,031 ne suka kamu da cutar corona a najeriya jihohin lagos kaduna nasarawa bauchi kano da babban birnin tarayya abuja ne suka fi yawan waɗanda suka kamu da cutar. To jama'a masu kada da sha'afa labaran dai sana zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Jagorar mabiya addinin kirsa 'yan ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya nuna matuƙar damuwa akan halin da al'ummar Yaman suke ciki. A cikin bayanin sa na sabuwar shekara jagorar mabiya addinin kirsa 'yan ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya bayyana cewa yana cikin damuwa matuƙa da baƙin ciki dangane da mawuyacin halin da aka jefa al'ummar kasar yaman a ciki tsawon shekaru shida a jere ya ce bai kamata mu manta da halin da ƙananan yara da tsoffi da mata da fararen hula suke ciki a kasar yaman ba ya kara da cewa yara da dama an haramta musu zuwa makaranta mutane da dama da basu je basu gani ba sun rasa rayukansu yunwa tana kasar mutane mata da ƙananan yara ya ce yana fatan shekara ta 2021 ta zama shekarar sulhu da samun zaman lafiya da kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yaman ko a cikin wannan makon manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya a rikicin ƙasar ta yaman martin griffiths ya jadda wajibcin kawo ƙarshen yaƙin ƙasar ta yaman tare da bayyana fatan shekara ta 2021 ta zama shekarar ƙarshe ta yaƙin da ake yi a ƙasar tun bayan da saudiya ta fara kaddamar da hari akan al'ummar ƙasar yaman shekaru shida da suka gabata ke zuwa dai dubban fararen hula ne mata da ƙananan yara da tsoffi suka rasa rayukansu wasu dubbai kuma suka jikkata yayin da wasu miliyoyi suka zama 'yan gudun hijira majalisar dokokin kasar iraki ta ce za a aiwatar da ƙudirin fitar da sojojin amurka daga kasar babban kwamandan dakarun hashida shabi a kasar iraki fale fayya ya bayyana cewa nan da wani lokaci mai zuwa majalisar dokokin kasar iraki za ta aiwatar da kudurin fitar da sojojin amurka daga kasar baki daya kamar yadda 'yan majalisar suka tabbatar a wata zantawa da tashar almasira falih fayyad ya jaddada da cewa babu gudu babu ja da baya dangane batun ficewar amurka daga iraki wanda kuma majalisar ta fitar da wannan kuduri ne sakamakon kisan gilla da amurka ta yi wa kasan sulemani da abu mahdi almuhandis ya ce wannan zai wakana ne nan da 'yan kwanaki masu zuwa da yardar allah domin hakan shine kawai mafita kuma abin da ya dace ga amurkan dangane da alaka tsakanin iran da iraq kuwa ya bayyana cewa alaka ce mai karfi wadda babu abin da zai girgiza ta kuma bangaren biyu za su ci gaba da yin aiki tare a dukkanin bangarori to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan Tuwa da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanto mana labaran duniya daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da za mu duba wasu daga cikin labarai da ma da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mulega jaridunmu na yau. a jaridun bari mu fara da jaridar intanet ta anyame.com a jamhuriyar Nijar kinan wadda ta ce sai zuwa yau asabar za a sanar da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa zagayen farko da aka kada kuri'arsa a ranar 27 ga watan Disamba. wato a wata sanarwa da hukumar zaben kasar ta fitar ta ce yau asabar wato bi ga watan janairu karfe goma agogon nijar kenan harmar najeriya za ta sanar da sakamakon wucin gadi na zaben da aka kada kur'arsa. a cewar labarin dai mafi yawan jam'iyyun sun ce sun gamsu da matakin a bisa doka dai cikin kwana biyar ne ya kamata a ce hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasar da aka kaɗa ƙuri'arsa to sai dai saboda hutun shiga sabuwar shekara da ya gito ba a samu kammala bayyana wato tattara sakamakon zaben ba sai zuwa yau asabar kenan a cewar wato hukumar zaben ƙasar mai zaman kanta cewa da seni. nan kuma ga jaridar leadership a najeriya wadda ta ce iyan zazzau alhaji bashir aminu ya rasu a cewar jaridar ta leadership rahotanni daga masarautar zazzau sun tabbatar da rasuwar iyan zazzau alhaji bashir aminu ɗaya daga cikin waɗanda suka nemi sarauta bayan rasuwar sarkin zazzau alhaji shehu idris da ya rasu kwanakin baya a cewar labarin dai da misalin karfe goma da rabi ne na ranar wato juma'a wato uh, shafin masarautar zazzau da ke kafar sada zumunta ya bayyana labarin rasuwar inda a cikin sanarwar yake bayyana alhaji bashir aminu a matsayin ɗaya daga cikin manyan masu rike da masarautar gargajiya a arewacin najeriya nan kuma ga jaridar premium times har ila dai a najeriya wadda ta kawo labarin cewa shekarar 2021 shekarar kawo ƙarshen matsalolin da suka zame wa najeriya ƙashin kifi a wuya in ji shugaba muhammadu buhari shugaba buharin ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta lashe takobin gamawa da matsalolin da suka zame wa wato ƙasar kashin kifi a wuya a shekarar bara wato shekarar 2020 da muka yi kwana da ita a jawabin shiga sabuwar shekarar da shugaba buhari ya yi ranar juma'a da safe shugaban kansa ya ce wato shekara ta 2020 biyu da aka shiga ba shekarar wasa ba ce ko kuma shekarar likimo shekara ce wadda gwamnati za ta mai da hankali wajen kawo ƙarshen matsalolin da ƙasar najeriya ta yi fama da su a shekarar da ta gabata ta 2020 sannan kuma ya ce a wannan shekara ta 2021 gwamnatin safa za ta dama da matasa buhari ya ce kuma gwamnatinsa za ta zauna da majalisun ƙasa domin ƙirƙiro dokoki da za su ba matasa dama a rika damawa da su kai tsaye a harkokin gwamnati to iya dai abinda za mu iya dubawa kenan a cikin shirinmu na wannan lokaci sai kuma wani lokacin ko kuma in ce a sauran shirye-shiryen namu na gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu Tuma da masu saurare bayan sharhin jaridu yanzu kuma za mu shiga a taskar mu shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin radio hausa voh daga nan tehran da ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a wannan duniyar to yau dai shirin namu zai waiwaye ne kan wasu mahimman ababe da suka faru a cikin shekarar 2020 da muka yi ban kwana da ita kuma dangane da hakan ina tare da abokin aiki muhammad awal bauchi malam awal barka da safiya to malam zan barka mu da waraka masu saurare da fatan an waye gari lafiya to madalla eh, a dai cikin shirin za mu yi dubi kamar yadda na faɗa kan wasu abubuwa da suka faru a cikin shekarar 2020 da ta gabata da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu To madalla kamar da watakila masu saurari suka ji a yau da shirin namu zai yi waiwaye ne kan wasu daga cikin mahimman abubuwa da suka faru a cikin shekarar 2020 da ta shige. Malam awal barka da safiya. to malam san barkan mu da waraka lalle abubuwa da yawa ne daga cikin wannan shekara da ta gabata din abubuwa da dama fa sun faru a duniyar nan eh sosai ma dan ana cewa wannan shekara eh, shekarar da ta gabata 2020 abubuwa da yawa sun faru wanda ba a ga irin su ba tsawon ah, shekaru a bangare daban-daban kuma fa bangaren siyasa ne kiwon lafiya ne al'adu ne yaƙi ma da sosai duk abubuwa sun faru dai yadda aka abun ga kawai sai dai fatan ka da Allah mai mai irin wannan shekara saboda ne shine shine gaskiya to basire malam awal daga wajen ka ko da me za mu fara kenan eh, to malasin bari mu ne zan fara da kusan abin da ya faru a kusan ranar ranakun farko farko na shekara din mhm. wanda ne faru a ranar uku ga watan janairu kenan mhm. wanda a hakikanin gaskiya wannan lamari din ya kusan sanya duniya ma ga baki da cikin yanayi na yaki wasu ma suna ganin kamar zai iya zama to yaki na duniya na uku to eh wannan kuma lasan shine kisan gillan da amurka ta yi wa babban kwamandan wato rundunar nan ta kudus sosai da dakarun kare juji hali musulunci wato lieutenant general kasim suleimani mm, mm, mm, a ah, sosai yauwa wanda ya faru a ranar uku ga watan janairu bayan ya dawo daga damash wato siriya kenan a nan hmm. kasa a nan iraki a birnin hmm. jirgin sama sai kai masa hari sai kashe shi tare da wasu suka tare shi cikin ko har da kwamandan da dakarun na hajji sha'abi hmm. na kasar iraki wato shahid abu mahadi al-muhandis sosai ai wannan batun gaskiya yana ɗaya daga cikin batun da suka ɗau hankali sosai yawa malasa ai a wannan lokacin kaga da yanayin yadda ya faru saboda irin matsayin da shi kansa kasan sulaimani yake da shi na farko dai a gurin iran na biyu a gurin sauran al'ummomin yankin nan na gabas tsakiya mm-hmm. na musulmi da sauransu saboda irin rawar da ya taka gurin fada musamman fada da ta'yan kungiyoyin ta'addanci mm-hmm, mm-hmm. a iraki da siriya na na da'ish wato isis to a wannan gurin to gaskiya kisan gila da amurka ta yi masa din mm. ya sanya a nan nan yankin da ma duniya baki ɗaya gaskiya sosai sosai an cewa abu ne mai girma a ah, sosai ai hankalin kowa ya tashi kusan ma wai ba ma wai waɗanda ma suke kaunce da har waɗanda ma suke gaba da irin sun ah, cewa a lokacin hankali ya tashi sosai yanayin yadda al'umman ƙasar iran suka nuna yanayin kusan duk kowane jami'in ƙasar iran wanda ya nuna da irin jana'izar da ake masa wanda kuma da irin martanin da iran da mutum ce da data mai da martani eh, eh, da kai hari kan wato sansanin na asa eh, sun mai da martani kwarai mm. wanda ake a matsayin kamar wani share fage ne na eh, abubuwan da ya faru su ya faru gun sosai to abinda wannan abin yake nuna wata za a iya fahimta irin matsayin da shi Kasim musulman yake da shi a cikin zukatan al'umma Iran da sosai sosai al'ummomin yankin nan musamman irin gagarumin jana'izar da ake wanda wata za a cewa a tarihin duniya ba taba gani irin da gaskiya an yi eh, an yi an yi lokacin jana'izar nan tasa an yi an yi taro sosai an taro sosai ina ma lokacin an ce akwai har turmutsu zuwa aka yi haka mutane suka zara sun ma suka mutu a nan Iran sosai sakamakon jana'izar da aka yi masa yi musamman kaga an shirya da jana'iza da za a bisne shi amma saboda dubban jama'a mm. aka dake har zuwa wani lokaci wanda a cikin sakamakon ce kusan mutane 50 sun rasa rayuwa sun rasa rayuwa kansu sannan wani batu kafin mu je da gaba wani batun da yake da muhimmanci a fahimta jan shi mm. kuma irin kisan gilan da Amurka ta masa ya tabbatar da irin wato rashin gaskiya da suke na fada da ta'addanci malam sosai saboda an ce shi ma ya taimaka sosai wajen yaki da ta'addanci ta'addanci nan kungiyar ta da'ish da ISIS kenan Iraki shekaru karshen Daesh nan mm. amma amma ta tana faɗa da shi sannan kuma a da tana faɗa da da'i ta'addanci amma sosai masa irin wannan kisan gilla din wanda ya sa da dama suke ganin cewa lallai akwai ma sun gaskiya rashin gaskiya cikin batun da amurka take yi na cewa tana faɗa da ta da ta danci. Eh, ba gurin ya daga cikin babban abin da ya faru gaskiya a shekara sosai sosai har yanzu din gashi ana maganin gobe ne ma za a cika shekara guda da shekara guda kwarai eh, wannan kisan gilla da kuma da irana su ko je masu sanar da cewa a shirfa suke duk wani wanda ke da cikin wannan kisan gilla din in suka same shi lallai ko da sun dauki ba wancan martanin da aka mai da iraki shi ma lokacin nan an abubuwa ah, da ya shi eh, ina tana lokacin mai da martanin ma ko shi ma wani abu da ya faru wanda eh, ya zo dai ne abu dai an ce dai kawai rabon sai an yi wannan jirgin nan na ukraine eh, da shi ma ya abu abin bakin a ne sai kuma ya taso sai kuma ya zo ya nufo ainihin wani yanki wanda yake ainihin cike da na sojoji ne mm. saboda cikin an ce yayi ko ko ko kwana ne ko kuma dai wani abu ba da ake har yanzu ana gudanar da bincike sosai sosai ba lewan lokacin lokacin sa cikin irin ne yaki ana cikin kware da irin wannan abu ka bugo dai Allah dai ya doki Allah ya musu rahama su waɗanda su ma waɗanda abun eh, to malam awal akwai wani batu shi ma ya dau hankalin duniya sosai a ah. shekarar da ta gabata wannan annoba ta corona a ah, kware da gaske annoban nan ta corona ita ma dai ta dai nata abubuwa dai ga sunan barkatai zai eh, ba nan ba can ba ka sai ma a wasan janairu din dai ta karshe karshen ta aka fara bayyana da batun corona ta fara corona eh duk da cewa a shekar a karshen shekarar 2019 ne ta bulla a China amma karfin yaduwar ta duka wasan karshen janairu ne aka fara abin nan kuma ka san har sai watan maris lokacin da ita hukumar WHO ta kiwon lafiya eh ta ce a matsayin annoba annoba kwarai pandemic din da ake cewa sosai sosai eh, sosai kuma ga abun ma bayan ya shafi duniya ga gida ta na nahiyar ta ta Afirka shine kamar misali a kasashen Masar da Algeria abin ya fara abin ne ya fara kulla kafin kuma yanzu bangaren tun dai ana shin ta nesa sai aka ji dai abin da ya kai abun ba da wasa ba abubuwa da gasu nan suka ta zuwa aka yi ta kulle aka yi ta eh, iyakoki hana zirga zirga da na jira aka rubuta kusan dai duniya ta tsaya dai duka cik ai kusan duniya ta tsaya cikin ne san saboda kaga da irin zirga-zirgar da ake irin hasarorin da kasashe suka yi sosai sosai irin abubuwan da suka dakatar suka dakatar aka rasa ayyuka da sauran aka rasa ayyuka da rashin abin nan rayukan jama'a wanda rasa ana magana kusan mutane miliyan miliyan biyu sosai sun rasa rayukan su sosai sosai manyan manyan taruka irin su aikin hajji da su eh, wane ne da salloli ma salloli ma duka ya rufe sallah azumi da babban sallah suka zo duka lokacin nan an yi cikin wani ne wanda eh, an dai ma ba a ga irin sa gaskiya an jima mala asan da wannan koron to alhamdulillah yanzu dai an fara samun sosai nan an ce gaskiya masana sun yi ba a isa a kasar shekara guda za a samu rigakafin eh, aka samu to ila shi za a yi daukan sa a matsayin wani labari dai mai dan eh, faranta tarai a cikin shekara ta dubu da 2020 kaga musamman ma ganin cewa yanzu nan an fara magana wata sabuwar cutar corona ta fito wani nau'in ba irin eh, wani nau'i na corona ne sake fitowa to kaga shi kansa wannan ai wannan kuma abun dokar hankali ne shi ma dai eh, gaskiya wannan rigakafi din muna fatan da mutu da gaske kuma ya zama to zai kawo karshen wannan fitina din insha Allah. sosai sosai mm. to eh, ban sani ba da wajen ko akwai kuma wani batun wanda shi ma za a yi cewa ya dauko hankali a cikin shekarar ashirin. to gaskiya ne malasa akwai batun da ya dau hankali a cikin shekara din da yake in da mu biyu ne hankali hankali hmm. akwai zanga-zangar na bata Black Lives Matters a ah, sosai sosai wanda ake a Amurka ba eh, ita ma ita dau hankalin duniya hmm, bayan kashe wannan George Floyd ba hmm. wanda aka yi shi a watan ranar 25 ga watan Mayu Mayu kwarai haka ne yauwa to kaga shi ma wannan zanga kanta wannan zanga-zanga din ta ja hankalin duniya kwarai da ah, gaske a sosai duniya ai ta Amurka wani bayan da ainihin abin to ma hatta kasashen duniya daban-daban sun yi magana akai yauwa akai ta na kasashen mu na bakajen barcin Afirka dai sosai an samu kasashe daban-daban waɗanda suka goya baya ga wannan shi zanga to a shi wannan dan sandan gaskiya wanda ya zo ya eh, kisan walakanci ne gaskiya ya yi ma shi wannan bakin fata ya danne shi da gwiwa har lokacin da iya numfashi amma da da danne shi ya halinsa to wannan kaga ya fito ɗaya daga cikin irin zaluncin da ake bakin fata a nan Amurka da kuma kaga musamman kuma da irin matakin da gwamnatin Trump ta dauka a wannan lokacin. A wannan lokacin ba. Wanda yake nuna gaskiya irin ƙaryar da maganganun da Amurka take wani lokacin da yake kare haƙƙin bil'adama. Kare bil bil'adama ba. Shakku cikin lamari din. Mm. Kaga duk da akwai majalisar Amurka ta kokari wani an kawo wani kuskure ma wa ainihin tsarin yan sanda na ƙasa. Amma kan shi Trump ya haura ya yi fatali da wannan. Bai goyi bayan haka ba. Wanda kuma kaga da karshe dai ya ga ainihin abin da ba saboda a hakikanin gaskiya ina ga ɗaya daga cikin abin da ya kada shi Trump a zaben da aka yi na wannan shekara din na shekara ta gabata kenan ok nuwamba ba wannan mutum na bakaken fata din yana daga cikin a sosai tunda su ma ai bakaken fatan gaskiya suna da dan abun nan sosai abun kuma sun samu goyon baya ma na sauran fararen fata din ma dai sulla cino na maso ba wanda suke wanda kaje musu wanda ba ainihin fararen fata da yan amurka da wanda suke yan kasashen latin amurka sosai sauran ba to gaskiya sun sami abin da haka yi a to lalle kai to wani batun karan tabo yanzu akwai shi ma zaben amurka wanda shi shugaba mai barin gado ko kuma sai shugaba trump trump eh, ya sha kai a zaben <laughs> to shi ne a karin farko an ga cewa wani shugaba a amurka ya ki amincewa da cewa ya sha kai a zabe duk da cewa an yi tabbatar da wake zura a hukumance an ce ya sha kai ya ci zaben yana ta kan yana wanda dai kuma duk wannan dai ba dai kan eh, kamar da ake cari shure shure bai hana bai hana mutuwa to kaga daidai da aka yi dai yadda shi Trump mm. eh, ya zo zo yake mulkin nan a gani dai cewa kamar dai ba za a kamar zai kai labari kuma dai eh. sai ga shi dai gogo ya rushe da mujiya da suka yi masa abin da bayan bayan irin dai siyasar sa tunda a cikin gida su amurkan ya suna magana cewa ya fita musu a eh, sosai sun ce gaskiya tattalin arziki da samar da ayyukan amma akwai batu na harkokin waje wanda ke hmm. gaskiya karo ba da ka samu hatta kawai amurka wato trump ya kokari siyasar sa ta sa ya ringa fada hmm. ta kawayen amurka irin su burtaniya nan kasashen turai na daban-daban haka sosai sosai sai da da yawanci to su su iran su china su duk dangantaka ta yi tsami to kaga abubuwa da yawa ga ta wannan cutar corona din shi ma ta taimaka kare shi ba eh corona ba saboda ai farko farkon an ce kamar yayi sakaci da sakaci da da batun gaskiya wata kila sai daga baya da ya ga abin da zai kuma ga abin da daga gaskiya ne shi ne kuma ga wannan batun na bagajen bata din shi ma sai ya taimaka ka da shi ne yanzu ba mu san dai me zai faru ba tun nan da yan kwanaki tun da dole ne eh, ran 20 wata dai ya kamata a ce ya ya mika kuma sai an yi amfani da karfi ba mu san me faru to wani lokaci dai zai zai eh, nuna mana <laughs> <laughs> zai nuna to ba zai ba a gurguje dai lokaci yana hararan mu kila minti daya zuwa biyu yau to wataƙila akwai abubuwa guda biyu waɗanda suke da muhimmanci su wanda suka faru mhm. ah, akwai dai batun nan na alaka tsakanin larabawa da haramtaccen kasar isra'ila Da a eh, sosai ai palestinawa sun ce cin amana ne a kan musu. cewar cin amana sakamakon yadda haɗe da daular larabawa bahrain sudan da kuma morocco sai kuna alaka da isra'ila bayan dama a dancan masar da jordan dama suna da alaka din da ita da eh. haka shi ma wani ya daga abin da ya jawo hankula a duniya gaskiya a gaskiya ya hankalin duniya eh, duk cewa suna ganin yarjo ne dai an dai yi su kamar akwai dan matsin lamba a ciki akwai da abubuwa haka dama dama da alaka da aka sai aka zo palestine dai an maida ta kamar wata haja dai wadda tun mafi yawanci za ga cewa kamar dai ba ni gishiri in ba kamar da ne kawai abin da ke faruwa kenan malasa sai ko batu na karshe wata kila wannan mushan batu ne mara jin mara daɗi shine batun yaki wanda ya fara shekara ta 2020 din yaki na tsakanin Armenia da Azerbaijan da Azerbaijan aha shi ma dai gaskiya wanda an yi dalilin tura dubban mutane sun rasa rayukansu da sun rasa rayukansu eh duk da cewa da karshe dai an samu dai an dai magance matsala din amma dai an dai samu da faru wannan ma ina ga shi ma daga cikin da ya ja hankali a cikin kudancin abubuwa ne marasa marasa da ya kyau dai abubuwan da ya marasa kyau dai a dubi da shi gaskiya mafi yawa shekara ta da ta dubi a shirin da mala hasan gaskiya shekaru abubuwa ne wanda marasa kyau duk da ba da rasa masu dan kyau din suka ba amma dai mafi yawa wanda suka da hankali din dai gaskiya marasa daɗi eh, to sai dai addu'a Allah kai mai ta mana wannan shekara ce mai alheri da kuma budi mai yawa to mara wani na gani saboda karancin lokaci a nan zan dasa aya kila wani lokaci za mu duba wasu abubuwan da abubuwa musamman ma afirka to eh, malam abul mun gode kwarai da gaske to jama'a masu saurare anan za mu dasa aya a cikin shirin namu na duniyar mu a yau sai kuma wata fitowa na gaba idan mai kowa mu komai ya sake haɗa mu kafin da a abokin aiki muhammad awal bauchi ne hassan barka da na gabatar da shirin ko kuma kasance tare muke muku fatan alheri a kasance lafiya. kuma sai a gyara zama don kuwa ga shirin na muryoyin ko masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin ku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mulai musulunci ta sunana shugaba Iliya mai Kanti da Jaya Garkin Daura tare Nigeria. Ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ina so ku bani dama domin in mika gaishe kashe uwa da mana arziki. Da farko dai Kadori Jiga ga dan Fulani ina ga da Ilyas Isar Gadau. Ina ga da Zane da Alfe Tifuwa Mudek akwai Isu Madatte da Magaran akwai Alhaji Dan gaban mai atamfa wanda yake Gumal akwai Mutare mai Kanti da Warda wanda yake Babura akwai shugaban zaɓe sanka na jihar da Magaran Alhaji Zabiyar mai Matala da Magaran akwai Alhaji Aminu Aminu Mustapha kayan kwalliya da magaran akwai tsafsafa hana sanya alarama mai dabino wanda yake cikin kasuwar dole da magaran ba zan manta da shugaba Audu Rashid mai shayi da magar eh, daura akwai shitu mai kayan gwangwan daura da duk cikin wanda yake cikin gidan wannan da wanda bai samu nasa sunansa ba ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tare Nigeria da fatan za ku ta lafiya muna tare da ku. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana shugaban kungiyar asusu reshen mai lo abin jimai na farko dai ina gaida tare m tire da iliyasu mai matattai da magaran sai kuma shi mai gabatarwa hassan barka da kuma ainihin tahir m tahir da kuma sahadarin asuba kashe mai sauko da muhammad yaro agades da lirwano alhaji abdi agades da fatan duk suna lafiya mai gaida ku shugaban kungiyar asusu abin baban rediyo assalamu alaikum radio mai magana ilyasu yakub kudi gawa ita suka dau jihar bauchi to zan yi amfani da wannan dama in isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da abokan arziki ina gaida hassan barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida da kuma kadora diga ga dan fulanin gwarji da isa jikan mai saje daga toro iliyasu m iliyasu gulawa ibrahim iromo da ake murtala da basu kaga dama akwai malakawu shatima watakal abubakar salisu a rikime akwai dogo jabe akwai ibrahim iromo da ake akwai yusuf yusuf na niger state akwai muhammadu direba murba mashiwa ilyasu usaini journalist fataskun da fatan dukkanin su sun ji suna cikin koshin lafiya mai gaishe su ilyasu yakubu digawa ita su gadau jihar bauchi na gode radio tehran mai magana ilyasu yakubu digawa ita su gadau jihar bauchi assalamu alaikum mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan dan sakon gaishe gaishe na farko ina gaida musa hadarin asuba maganin uba mai tsanani da tari m tari jambilo ina gaida malam siraja wanda yake game Gombe ina gaida yusuf madatai wanda mazaunin yamai ina gaida sani letana wanda yake nan zandar ina gaida maji soja wanda yake zandar ina gaida babaya dan bayan gari wanda yake difa ina gaida habibu Kaporal wanda yake tilaberi na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci go'ar suna na tahin tahirin Jamhuriyar hakika na shigo wannan ne domin na yi saƙon gaishe gaishe da zuwa ga abokan arziki kamar haka malam na agwa mai faci zadir da adam tartar injamai na kasar chadi da musa hadarin asuba kashe mai sakko da magaram ina gaida ilyas yakubu diga wata suka dau jihar bauchi ina gaida kado da diga ga dan fulanin warji ina gaida liman mandama gariya ina gaida kinu musani musari ina gaida yahaya danno azare ina gaida da abad m almajiri ga buru kare jihar borno ina gaida duk daukacin sashen hausa na boh da masu sauraron ku gabaki daya daga tahir m tahir jambulo jihar kano to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin nake cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Shirin muryoyin ku masu saurare kenan yanzu kuma ga shirin Muleka Iran tare da amin Ibrahim Kiyawa. Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. da fatan masu wariya sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai yi magana ne game da irin ci gaban da kasar Iran ta samu a ƙoƙarin da take yi na samar da rakafin cutar coronavirus idan muna iya tunawa shirye-shiryenmu na baya mun kamo kaɗan daga cikin irin matakan da ƙwararru da masana da likitoci na ƙasar iran suka ɗauka wajen samar da wannan allurar rigakafin inda aka gwada akan dabbobi kuma an samu sakamako mai kyau a dukkan dabbobi ukun da aka yi wannan gwaji a su na wannan allurar rigakafi ta cutar corona yanzu haka da likitoci sun riga sun yi nisa sun yi gwajin farko na allurar kan ɗan adam hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta yaba da namijin ƙoƙarin da iran take yi na samar da allurar cutar kafin covid-19 wanda masu bincike na kasar suka samar kakakin hukumar lafiya ta duniya who ya bayyana aniyar su ta taimakawa iran har zuwa ƙarshen bincike na gana an samar da wannan allurar rigakafin cutar covid-19 wani masani na ƙasar iran ya faɗi cewa duk da takunkumin da gwamnatin washington ta gagawa ma iran ta kowane bangare amma sun samu samun ci gaba sosai na ganin an samar da wannan sabuwar allurar rigakafi ta covid-19 a ranar talata ta gabata ne aka yi allura a kan mutum na farko wanda cibiyar kula da aiwatar da umarnin imamu Khomeini da dala tabbata a gare shi ta jagoranta yanzu haka dai sama da iraniyawa dubu sittin da biyar ne bisa raɗin kansu suka bayyana aniyar su ta son a yi musu gwajin rigakafin a jikinsu inda mutum dubu hamsin da shida kuma suke jiran a yi musu a zango na farko na allurar rigakafin kafin mu je gaba a cikin shirin bari mu kawo muku hirar da muka yi da mace ta farko da aka fara yi wa wannan gwaji mai suna tsayibe muhbir ɗayar shugaban cibiyar kula da aiwatar da umarnin imam Khomeini da Allah tabbata gare shi a cikin wata hira da aka yi da ita inda take bayyana cewa na فقط na fara نفر اولم از اینکه in farayand ilmi انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت و امیدوارم به اینکه نتیجهش سلامتی همه mardom azizamun ba ina farin ciki bane kawai saboda ni mace ce ta farko ko kuma ni ce mace ta farko da aka fara yin wannan gwajin na rigakafi a kaina a'a saboda irin yadda aka samu ci gaban wannan ilimin a mu kuma ina fata ya bada sakamako mai kyau da ake so kuma ya zama sanadiyar samun lafiya ga al'ummar ƙasarmu baki ɗaya masu daraja. To a nasa bangaren shi ma ministan lafiya na ƙasar Iran Dr. Sa'id Namaki shi ma ba bar shi a baya ba domin kuwa ya tafi albarkacin bakinsa game da wannan nasara da aka samu inda yake cewa. امروز یکی از روزهای بسیار امیدوار کننده برای ملت ایران هست و روزی است که ما بعد از مدت ها تلاش و پیگیری عزیزانمون دانشمندان برجسته کشور در امر بایوتکنولوژی و داروهای بیولوژیک واکسن کووید 19 رو پس از طی مراسم مختلفی که ما رو انیمال مدل و مدل های حیوانی کار کردن عزیزان و بنده این توفیق رو داشتم که از روز نخست همراه بزرگوارانی باشم که این کار رو دارن تجربه میکنند و دنبال میکنند خوشبختانه ما توانستیم اولین تزریق رو روی انسان انجام بدیم wannan rana rana ce mai cike da fata ga al'ummar iran kuma rana ce wadda baya ga dogon lokaci da ƙwararru da masana suka kwashe suna gudanar da bincike kan ƙwayoyin halittu da kuma cutar covid-19 wanda tun a ranar farko na kasance ina cike da fata mai kyau game da ƙoƙarin da masana suke yi cin yardan ubangiji bayan dogon lokaci na gwaje-gwaje da aka yi a mataki daban-daban mun samu nasarar yin gwajin farko na allurar akan jikin ɗan adam shi ma surina sattari mataimakin shugaban ƙasa kan abin da ya shafi kimiyya da fasaha ya faɗi cewa به زودی مراحل کارشون ادامه پیدا میکنه و کشور تو حوزه زیر ساختای تولید واکسن تولید انبوه واکسن به قابلیت هایی دست پیدا بکنه که نیازی نباشه که ما بتونیم بخوایم از خارج از کشور چیزی رو وارد yanzu haka muna da kamfanoni guda shida da suke ci gaba da gudanar da ayyuka na bincike kan wannan kwayar cuta kuma muna gina wani na samar da allurar kafin cututtuka daban-daban yadda zai kai ga mun samu wadata ba sai mun nemi shigowa da irin waɗannan allurar rigakafi ba da ƙasashen waje to sai dai duk da irin takunkumin da amurka ta gagaba wa ƙasar iran na hana shiga da magunguna da kayayyakin da suka shafi harkokin lafiya amma masana masu bincike na ƙasar iran sun mayar da takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar yi kuma ta dama ta gina kai wanda samar da allurar kafin corona mai suna ko iran barakat na ɗaya daga cikin waɗannan nasarori bisa sanarwar da cibiyar kula da aiwatar da umarnin jagora ta fitar ya nuna cewa nan da kwanaki 40 masu zuwa za ta samar da layin rigakafi inda za a samar da dos miliyan ɗaya da rabi a duk wata inda a nan da watanni shida masu zuwa kuma za a samar da allurar rakafin corona zuwa dos miliyan goma sha biyu to masu saurare ga shirin da aka ɗaya ma shirin ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a tsarar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin na amma din waɗanda ku ji su ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci da biyan shirye-shiryen mu a shafi mu na yanar gizo wato www.hostv2.ng ko kuma www.hostv1.ng ku huta lafiya. To Marila yanzu kuma ga shirin Afirka a yau shiri ne kuma wanda ke yin dubi kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. a yi sauraro lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rikicin ƙabilanci ya sake kunno kai ne a yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rikicin kabilanci ya sake kunno kai a yankuna da dama da suke kasar sudan musamman yankin darfur da ke yammacin kasar ganin ba a dauki tsawon lokaci da shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankin ba amma an sake samun bullar rikice-rikice da suke lashe rayukan mutane da na dukiyoyi a yankin abubuwan da suke faruwa a yankin darfur sun sanya ala dole an bude kofar gabatar da tambayoyi domin neman musabbabin bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice musamman irin na kabilanci a yankin ganin a halin yanzu al'ummar kasar ta gudanar da juyin juya halin da ya kawo ƙarshen gwamnatin umar hassan albashir da ake zargi da hannu a rubuta wutar rikicin yankin gami da neman hanyoyin magance matsaloli domin samun haɗin kan ƙasa duk da halin tsaka mai wuya da gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ta shiga na fama da mummunar matsalar tattalin arziki bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru musamman matakan da tsohuwar gwamnati gwamnatin kasar ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan kabilun yankin da nufin murkushe su a halin yanzu gwamnatin rikon ƙwaryar kasar ta canza salon tunkarar matsalolin yankin na darfur inda ta ɗauki matakan siyasa da neman wanzar da sulhu domin shawo kan matsalolin da suke addabar yankin tare da sasanta ƙabilun da suke rikici da juna ta hanyar ruwan sanyi baya ga gudanar da yarjejeniyar sulhu da ƙungiyoyin yankin darfur da suke ɗauke da makamai domin neman haƙoƙinsu daga gwamnatin ƙasa estar Hakika gwamnatin rikon kwaryar kasar Sudan ta gabatar da shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu kan yankin Darfur da ke yammacin kasar a watannin da suka gabata tare da amincewa da shigar da mayakan kungiyoyin 'yan tawayen yankin cikin rundunar sojin kasa domin ta kwance damarar yakin kungiyoyi masu dauke da makamai saboda ganin makaman sun koma ga gwamnatin kasa kawai kuma shirin ya samu karbuwa yadda kungiyoyin 'yan tawayen yankin na Darfur da dama suka rungumi shirin gwamnatin haɗin kan ƙasar tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma a tsakaninsu da gwamnatin bayan gagarumin nasarorin da aka samu na gudanar da sulhu tsakanin gwamnatin riƙon ƙaryar ƙasar sudan da ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a yankin darfur a halin yanzu kuma wata sabuwar masifa ta fara kunno kai cikin sabon salo lamarin da ke matsayin babbar barazana ga shirin gwamnatin riƙon ƙaryar ƙasar sakamakon haka ta ɗauki matakin tura tawagar sojoji masu yawa zuwa yankunan da suke fama fama da tashe-tashen hankula kamar yadda kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar rikicin kabilanci da ya fita da hankali a wannan lokaci shine rikicin da ya kunno kai tsakanin kabilun masalit da na fulani a garin gereda da ke lardin darfur ta kudu a shiyar kudu maso yammacin kasar sudan sakamakon sabani kan mallakar wani yanki mai bubbugar ruwa da haka ya kai ga kisan fulani biyu kamar yadda shugabannin yankin suka bayyana bayan wani lokaci 'yan kabilar fulani sun kaddamar da hari kan 'yan kabilar masalit da nufin daukan fansa lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane goma sha uku tare da jikatan wasu talatin da hudu na daban daga kabilar masalit kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewa gwamnan lardin darfur ta kudu musa almahadi ya ziyarci garin gireda da rikici ya kunno kai domin gane ganewa idansa abin da ya faru tare da rakiyar 'yan kwamitin tsaron lardin kuma ya ba da umarnin jibge rundunar soji masu yawa domin kamo waɗanda suke da hannu a aiwatar da kashe-kashe rayukan mutane tare da kwace makaman da suke hannunsu gami da kafa kwamitin bincike kan tushen matsalar a watan oktoban shekarar da ta gabata ma an samu bullar rikicin kabilanci tsakanin 'yan kabilar fulani da masalit a lardin na darfur ta kudu da ya lashe rayukan mutane akalla goma sha biyu tare da jikatan wasu ashirin da bakwai na daban gami da kone-konen gidaje da na dukiyoyi a garin na gireda inda mahukuntan yankin a wancan lokaci suka shiga tsakani har aka kai ga ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu tsakanin kabilun biyu fulani da masalit a watan yulin shekara ta 2018 tuni dama ana samun bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankunan da suke lardunan darfur a shiyar yammacin kasar sudan da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi musamman sakamakon sabani kan mallakan filayen noma da na kiwo albarkatu na ɗabi'a irin ruwa da sauransu a nashi bangaren mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi zargin cewa tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a halin yanzu wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa fadawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnati rikon kwarar kasar ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a kasar hamidati ya kara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin kasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnati rikon kwarar kasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai ɗaurewa a duk faɗin kasar duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani bangare ko an ambaton suna ba amma ya ce bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin darfur ta yamma da darfur ta kudu da kuma kudancin kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa sakamakon haka muhammad hamdan da kulu hamidati ya jaddada yin kira ga dukkanin al'ummar sudan da su ɗauki matakin samar da haɗin kai a tsakaninsu domin ƙalubalantar duk wani makircin kunna wutan fitina fitina da tashe-tashen hankula da nufin ganin zaman lafiya da ci gaban ƙasa sun bunƙasa a dukkanin ɓangarori. Fitaccen marubuci kuma masharhanci kan siyasar Sudan, Mahajub Muhammad Saleh yana bayyana cewa bayan ɓallewar yankin Sudan ta kudu daga ƙasar Sudan, rikicin ƙabilanci ya zame babban ƙalubale a ƙasar ta Sudan, kuma rikicin 'yan tawaye ya kunno kai a lardunan ƙasar uku don haka gwamnatin Sudan ta wancan lokaci ta kasa shawo kan matsalar kuma ta zame ba ta da iko iko da dukkanin yankunan ƙasa wannan lamari ya janyo raunin gwamnati tare da haɓakar tunanin yaƙi game da watsuwar makamai ba a kan ƙa'ida ba kuma aka samu ɓullar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu yawa lamarin da ya ƙara janyo matsalar tattalin arziki a ƙasar da rashin kula da jin daɗin al'umma kuma wasu yankuna suka ji cewa an mai da su saniyar ware a ƙasar mahajub ya ƙara da cewa bayan boran al'umma da ya yi awon gaba da tsohon shugaban kasar umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 sakamakon zanga-zanga da tarukan gangamin al'umma an kafa gwamnatin rikon kwarya da ta kunshi sojoji da fararen hula bayan gudanar da zaman tattaunawa da dagewar al'ummar kasa kan kafa gwamnatin rikon kwarya da za ta shafe tsawon shekaru uku domin kyautata al'amura tare da tsara hanyoyin komawa kan turbar dimokuraɗiyya shugaban gwamnatin rikon kwarya Siriya kuma Firaministan ƙasar Sudan ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙwarya Abdullah Hamdok ya ɗauki matakin fifita batun gudanar da sulhu a tsakanin 'yan ƙasa tare da gudanar da zaman lafiya da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai da suke yakar gwamnatin Sudan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Maris ta yi kira kan kawo ƙarshen duk wata faɗa da makami a yankunan ƙasar Sudan sai dai abun baƙin ciki a ranar bakwai ga watan Mayu rikicin ƙabilanci ya lashe rayukan mutane akalla talatin tsakanin 'yan kabilar Rizegat da Fulani a lardin Darfur ta kudu da ke shiyar yammacin kasar tare da sace shanu. Sannan a shiyar gabashin kasar ta Sudan rikicin kabilanci tsakanin Bani Amir da kabilar Nuba ya lashe rayukan mutane akalla uku tare da jikata wasu kimanin saba'in da tara na daban bayan kone-konen gidaje. har ila yau a ranar 13 ga watan mayu dauki badadi tsakanin al'ummar yankin garin kurdufan da barayin shanu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 26 tare da jikatan wasu goma sha tara na daban a lardin kurdufan ta kudu masu fashin bakin siyasa a sudan suna, bayyana cewa a kabilanci a baya rikicin kabilanci yana faruwa ne a ƙauyuka sakamakon saɓani kan matsalar filin noma kiwo da albarkatun ruwa da albarkatun ruwa amma a halin yanzu rikicin ya fara kunno kai zuwa birane lamarin da ke matsayin babbar barazana ga gwamnatin rikon kan babbar barazana ga gwamnatin rikon kwarar kasar matukar bata hanzarta daukan matakan shawo kansu cikin hanzari ba har ila yau masu fashin baki suna bayyana cewa kabilu a sudan suna samun manyan makamai ne daga masu fatocin makamai akan iyakokin kasar sudan da eritrea da habasha saboda rashin ɗaukan matakai daga bangaren gwamnati na garkami kan iyakokin kasar tare da sanya ido kan yadda harkokin kasuwanci suke gudana a yankunan hakika tarihin kasar sudan tun bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1956 har zuwa yanzu ta yi ƙaurin suna a fagen rikici da yaƙe-yaƙen ƙabilanci da suke kai ga hasarar rayuka da dukiyoyi tun bayan ɓallar rikicin yankin darfur da ke shiyar yammacin ƙasar a shekara ta 2003 inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka shiga suka shiga fagen yaƙi da gwamnatin ƙasar kan dalilai na siyasa da tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa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 haka ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma canza da rada idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin tehran